Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a sha biyar ga watan Janairun shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya, Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labaran duniya. To Hafiz, 'yan Democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba Donald Trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka wacce ta kai ga mummunar tarzoma da ta auku a ginin majalisar dokokin amurka yayin da suke kokarin ganin an ɗora mai laifin tada tarzoma jiya alhamis zababban shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana shirin sanatin karar annobar coronavirus wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar corona ta yi ga tattalin arzikin amurka adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa tare da fiye da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan biyu a duk haɗin duniya a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar john hopkins kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a najeriya 'yan uwan 'yan kasuwan nan na arewacin kasar da aka sace a jihar kogi tana ci gaba da tattaunawa da 'yan bindigar da suka sace 'yan uwan nasu. Sun ana miliyan talatin talatin suka ce miliyan ashirin ashirin a cikin mutanen mutum goma sha takwas. Yanzu kuma abin ya juya a jiya da ana magana da su yanzu ce to za su faɗa abin da za a bayar ga baki ɗaya a karfe. Haka kuma za ku ji cewa hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya wato NCDC ta ce mutane 23 ne suka mutu a rana guda wanda shine adadi mafi yawa tun farkon bullar annobar. To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa in yanzu misali kamar maganar makarantu duk iyaye wallahi kusan kwanan na hankalin ya tashi kasancewa da aka ga cewa abin yana hawa kuma ana tunanin gwamnati za ta iya kara tsawaita lokacin zaman yara a gida. sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar akalla likitoci sama da 200 suka kamu da cutar coronavirus Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'yan democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba donald trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka wacce ta kai ga mummunar tarzomar da ta auku a ginin majalisar dokokin amurka yayin da suke kokarin ganin an ɗora mai laifin tada tarzoma a wani zama da majalisar dattawa za ta yi a sauraron shari'ar wanda za a fara da zarar an ratsar da zababben shugaba joe biden a ranar laraba 'yar majalisa diane de daga colorado ta faɗa wa CNN a ranar Alhamis cewa ita da sauran masu kula da shirin tsigewar za su nuna bidiyo na masu zanga-zanga da suka mamaye ginin majalisa jim kaɗan bayan da Trump ya yi kira a wani gangami cewa su yi faɗa don kwato faɗuwar zaben da ya yi ga Biden. A lokacin 'yan majalisar na cikin matakin farko na tabbatar da zaben da ke nuna Biden ne ya ci. wannan halin da ake ciki ne inda shugaban ƙasa ya aikata laifin nan take a gaban talabijin ɗin ƙasa za mu samu hotunan bidiyo za mu faɗa wa sanatoci labarin da ta ce kwana ɗaya bayan da majalisar wakilai ta ƙada kuri'a inda mutum 232 suka amince a tsige trump yayin da 197 ba su goyi bayan hakan ba kuri'ar majalisar ta sa trump ya zama shugaban amurka na farko da aka tsige sau biyu a ƙarshen shekarar 2019 majalisar ta tsige shi saboda neman taimakon ukraine wajen tona asirin biden gabanin zaben nuwamba amma majalisar dattawa ta wanke shi a watan fabrairun da ya gabata a jiya alhamis zababben shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana shirin sanatin ƙarar annobar coronavirus wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar coronavirus ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka bayyana sanadiyar COVID-19 a cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na Biden. Shirin da Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddamar da shirin rigakafi a duk faɗin ƙasar, An bayyana shirin bayar da tallafi ga ƙananan kamfanoni a shirin musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwa da ba fararen fata ba. Biden ya ƙudiri aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin ɗarin farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kuɗaɗe domin faɗaɗa aikin rigakafin. Yan jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanninmu. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa ta Arewacin Najeriya ta sanar da sace wasu mambobinta sama da ashirin da ke kan hanyar su ta zuwa kudancin Najeriya da nufin sayo hajoji a babban birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar abiya Kawo yanzu dai 'yan uwan waɗanda aka sace suna ci gaba da tattaunawa da 'yan bindigar da suka sace 'yan uwan nasu don ganin an sako su. Ga rahoton da wakilin Mulami da Abubakar sakkwata ya aiko mana. Mutane kimanin ashirin wani kauli kuma ana magana kan cewar hamsin ne da suka kasance 'yan kasuwa daga jihohin Kaduna da Kano da kuma jihar Jigawa suka tattaru wuri ɗaya da nufin tafiya babban birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia a kudu maso gabashin ƙasar kamar dai yadda suka saba domin sayo kayayyaki a yayin da wasu masu garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa suka sace su a tsakanin jihohin kogi kogi da kuma jihar edo da ke yankin niger delta yan uwan waɗanda aka sace da na ci gaba da kai kawo tare da tattaunawa da masu garkuwa da mutane waɗanda suka sace su wani da ke zaman ɗaya daga cikin yan uwan waɗanda aka sace malam abubakar suna tattaunawa da waɗanda suka yi garkuwa da su ana miliyan talatin talatin suka ce miliyan ashirin ashirin a cikin mutanen mutum goma sha takwas yanzu kuma abin ya juya a jiya da ana magana da su yanzu ya ce to za su faɗa abin da za a bayar gaba baki daya aka rufe sun da akwai wani yayan mu shi ma da muke tafiyar da shi to da suka yadda kuma suka ce miliyan 20 ne to miliyan 25 tana yana a cikin wayanda aka kama ba kowa ne aka samu kwantar da rangon sa inda abin ya faru tsakanin wajen da ma'aikata bai fi kilomita ɗaya ba kuma akwai wanda da kafa sai da ta tarar da ma'aikata kuma su wayanda suka zo suka nemi mutanen nan kakin sojojin Najeriya ne a jikin su dan jin ainihin abin da ya faru kamar wani yanayi ne wanda an yi gudun gara aka farma zago irin yadda matafiyan yayin da suke gudun kada su fada hannun 'yan fashi da makami sai suka fada hannun masu garkuwa da mutane malam bashir idris babban limamin masallacin juma'a ne na garin aba kuma mai kula da saukar baki su ana bin zaman zulumi yayin da waɗannan mutane da aka yi da kama sama da mutane 20 suna hannun waɗannan mutane a halin yanzu babu dai wani labari ingantacce wanda ya nuna alamun sakin waɗannan bayan Allah. Malam Bashir Uba Hassan shine sakataren kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya kuma ya yi ƙarin haske dangane da wannan matsalar. To, ni sunana dai Alhaji Bashir Uba Hassan. Kungiyar 'yan kasuwa ce ta arewacin Najeriya kuma ni ne sakataren wannan kungiya na ƙasa. Waɗannan mu ne wato 'yan cikin wannan kungiya tamu ne kuma wannan kungiya tamu tana tafiye-tafiye zuwa kudancin ƙasar nan da yammacin ƙasar nan. To Allah cikin ikon shi nan 'yan kasuwa sun tashi daga kaduna da kano za su tafi garin abba to a jihar kogi dai allah ya aiko da wani ibtila'i to shine aka tsare su aka ɗebi wasu aka yi awon gaba da su ta takan ɗau mutum hamsin da hudu kuma wani lokacin ta ɗauro irin wannan mukan iya ɗaukan motar gaba ki ɗayanta. farfesa bello bada malami ne a jami'a usman dan fodiyo da ke sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. kusan al'amari ya kai inda kamar yana neman yabuwayi duk wani tunani da kake zato amma kuma al'amari ne wanda yake mu ne muka azama kanmu abin da ke faruwa domin duk al'umma wadda ta taru gaba daya ta ce abin duniya kawai shine kuɗi ko a kashi ta samu gaba sannan kuma tana iya yin kowane irin zalunci domin ta kai ga wannan biyan bukata nata to irin wannan al'amari shi ke kawo abin da ke faruwa a Najeriya matsalar tsaro dai musamman ta garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa ta zama gagarba dau a ƙasar wanda a baya dai ta samo asali ne daga kudancin Najeriya, Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan biyu a duk faɗin duniya. a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar John Hopkins. Amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu. Hopkins ya ba da rahoton sama da miliyan 23 na masu COVID-19 a cikin Amurka, tare da adadin masu mutuwar da ke ci gaba da hawa da sauri waɗanda suka doshi kusan mutum dubu ɗari hudu. Wasu jihohi bayan sun yi wa ma'aikatan da ke gaban aikin allurar rigakafi sun bude allurar rigakafi ga tsofaffi amma masu bukatar rigakafin sun fi karfin su. Cibiyoyin kiwon lafiya na gab da fuskantar karancin allurar rigakafi. A lokuta da yawa fasahar da ake amfani da ita don karɓar bukatun marasa lafiya ta lalace. rahoton mace-mace da aka bayar a jiya alhamis ya ƙara adadin mutane da suka mutu a ƙasa zuwa sama da dubu da shida adadi mafi karanci da ƙasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar china ta ɗau matakai na ƙulle iri daban-daban a kan mutane sama da miliyan ashirin a biranen beijing da hebei da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabon shekarar a watan fabrairu Samun karancin mace-mace da ke da alaka da coronavirus a cikin kasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danne bayanai da China da ke yi kan barkewar cutar. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa yana cikin matukar damuwa da mauyacin hali da jama'a suka shiga a yankin Tigray na Habasha. Yana mai nuni da yawan 'yan gudun hijirar Eritrea da tuni suke cikin haɗari a can. Filippo Grandi babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Alhamis cewa yayin da ake rarraba kayan taimako da abinci a wasu 'yan sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankin ma'aikatan agaji sun kasa samun damar shiga akalla sansanoni biyu tun lokacin da rikicin ya barke watanni biyu da suka gabata. Kimanin 'yan gudun hijira Eritrea dubu casa'in da shida ne ke zaune a sansanoni hudu a cikin tigray kafin rikicin ya barke a watan nuwamba da yawa sun tserewa rikicin zuwa sudan ko kuma zuwa wasu sansan kasar ciki har da babban birnin kasar ades ababa fararen hula 46 ne aka ba da rahoto sun mutu a wani hari da ake zargin wasu masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwar rahotanninmu. A karan farko Najeriya ta samu adadi mafi yawa da masu mutuwa sakamakon cutar corona na mutane 23 bayan mutane fiye da 1,400 da suka kamu da cutar duk a rana daya. a daidai lokacin da ake batun sake buɗe makarantun ƙasar mu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton Najeriya ta fuskanci mutuwar yau masu dauke da cutar coronavirus a rana guda yawan kuma da ya fi na kowace rana tun lokacin da aka fara samun barkewar cutar coronavirus a Najeriya. Kawo yanzu dai mutane 23 ne hukumar da ke yaƙi da bazuwar cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar yadda kuma mutane 1,479 suka kamu da cutar. Wayannan alkalma dai za a iya cewa su ne mafi yawa a tarihin wannan cutar. cuta a najeriya bisa wani alkalma dai yanzu haka mutane dubu daya da dari hudu da biyar ne suka rasa rayukansu tun a shekarar bara kawo yanzu a kwanaki ashirin da bakwai da suka gabata kuwa mutane dari biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta ta coronavirus wannan alkalma da ma'aikatar lafiya ta tarayyar najeriya ta fitar dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa ko shakka babu ɗaliban makarantu na ƙasar za su koma bakin azuzuwansu a ranar 18 ga wannan wata da muke ciki sabanin kiraye-kirayen da wasu malamai da likitoci ke yi cewa bai kamata a bar ɗalibai su koma makarantun ba idan aka yi la'akari da karuwan masu ɗauke da wannan cuta ta coronavirus yanzu dai bisa alkalmar da ma'aikatar lafiyar najeriya ta fitar ya nuna cewa mutane fiye da dubu ɗari da biyar ne suka kamu da wannan cuta a najeriya a cewar sanarwar ma'aikatar ta lafiya to kuwa 'yan najeriya ke ji game da wannan karuwa na cutar ta coronavirus da kuma matakan da suke dauka domin samun kariya sunana mikael shagada allah hakika wannan cuta da yake kwangaba kwamba musamman gamu da mazauna lagos da yake lagos ta zama kamar ita ne headquarter da cutar ta fara shigowa magana ta gaskiya akwai kan mutane su yi kokari su yi hakuri wannan abin da babu shi da ba za ka ce mutum ya rufe hancin shi da bakin shi ba wani abu da zai biyo baya shi shine yanzu misali kamar maganar makarantu iyaye wallahi kusan kwanan na hankalin su ya tashi kasancewar da aka ga cewa abin yana hauhawa kuma ana tunanin gwamnati za ta iya kara tsawaita lokacin zaman yara a gida wallahi musamman mu da muke nan kamar ne hankalin mutane ya tashi yara don dan komawa da aka yi na su watanni da malaman makarantun da iyayen yara da su yaran wata an ga koma bayan ilimin yara kawo yanzu dai jihar lagos har ila yau ita ce kan gaba na masu dauke da wannan cuta a inda alkalima na rana rana ma ya nuna cewa jihar lagos din ita ce kan gaba domin kuwa a jiya ma mutane 697 ne suka kamu da cutar sai birnin tarayyar najeriya abuja da ke da mutane 201 sai jihar nasara mai 80 kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ta gudanar da gwaji fiye da miliyan daya ga al'ummar kasar domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ta coronavirus babin ya jibrin amurka Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibril, to har yanzu dai batun cutar corona din ne a jamhuriyar Nijar kungiyar kwararrun likitoci ta bayyana cewa daruruwan likitoci ne suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon barkewar wannan annoba a watan Maris na dubu biyu da ashirin kawo yau. lamarin da ake alakantawa da karancin matakin kariya a asibitoci yayin da ɗaya ɓangaren ake ganin sakacin likitoci ya taimaka wajen faruwar wannan al'amari kamar yadda sakataren kungiyar sipamed ta kwararrun likitoci dr ila alasan ya bayyana a su da wakilin musulman mini barma rana eh, takwas da watan janairu da muka yi tsigaya mun gani eh, ma'aikatan kiyar lafiya wanda suka kamu da wannan ciwo sun kai kamar kimanin ɗari biyu da hamsin da biyar wanda lalle wannan mun tabbatar da haka ne sun kamu da wannan ciwo kasan dama ciwo ne wanda suke Eh, mutum yana iya yin shi amma bai babu wani eh, alamu akwai wasu suna yin suna da alamomi kamar irin yadda kuka san zazzabi kamar yadda kuka san mutum majina ya yi majina ya yi tari ba kowane likita ba ne yake da kayan aiki na kariya kai eh, musamman a lokacin da in kuna tuni bayan watan da september da october wannan kasan duk kama ga mutane da alamun kamar komi ya nafa babu alamun wannan ciwo alhali a shi cikin mutane wannan lokacin da aka bar eh, aiki da wannan matakai na kare juna to shi yasa likitoci ma da yawa suka kamu da wannan ciwo wajen tilabiri a wajen malbaza abubuwan duka ya faru da mutanen masu ciwon tsaro da rashin jami'an kiwon lafiya. To dakta wannan na nufin kamar um, likitoci jami'an kiwon lafiya ba su da kamar ba a ɗauki wasu matakan kare su bane ko kuwa sakaci ne ya kawo haka. Abin ne ka san akwai mantuwa eh, kuma ana iya cewa kayan aikin da isa ba yadda ya kamata. don akwai lokacin da ina ina maka zancen Oktobar da november da hama eh, watan eh, september wannan in ka lissafi bai wuce a tashi a wayi gari lokaci ba ba a samun mutum ko guda mai ɗauki da mutum shi yasa sai mutane suka ma bar aiki da wannan kaya na kariya don kenan wannan mutane in suka samu wani ciwo suna aika likita to a lokacin su ma likita sun likita an yi sakaci inda ga duka alamun kuɗa ko gwamnati ya yi tsammanin abin nan ya ƙare don wannan sakaci duka shi ne ya kawo wannan abubuwa suka zo yanzu aka samu mutane sun shiga cikin wani hali na tsakanin kayi tun da aka musamman in ka ɗauki tilabiri sai da aka zo aka kawo ranko na wasu likitoci aka ɗauka daga ne a kai musu domin tallafa musu eh, wannan aiki. Wato abin ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka asibitocin yankin tilabiri. Wannan hakan ya shafi yadda mutane suke sai da aka samu aka yi idan aka kara musu wasu likitoci su kan a a Yanzu cikin wani yanayi za a iya cewa su waɗannan likitoci sama da ɗari biyu suke ciki. A alhamdulillah ne aka samu su duk kowa duka sun warke amma yadda kasan yan malaki kamar wanda ba likitoci wasu ma dai tarkaman guda ne. Hmm. ina ina nufin kama eh, kulawa guda ce haka ne kowa ya tashi bai aka yi musu magani Allah ta sami su wani. sakataren kungiyar sipamed ta kwararrun likitoci a niger dr ila alasan kenan a su da wakilin musulun mumini barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron a tashar mu ta biyu a Afirka kan mita da da 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su to yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta sake tsige shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu. saboda zarginsa da ingiza mutanen da suka yi yunkurin ganin an sauya kuri'un kwaleji a majalisar dokokin amurka kan zaben shugaban kasa da aka yi a bara wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sannan zamu duba irin matakan da ake dauka don kaucewa irin wannan hatsaniya a ranar da za a rantsar da sabon shugaban kasa sunana mahmud lalo majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan democrat ta sake tsige shugaba donald trump a karo na biyu saboda zarginsa da ingiza mutanen da suka yi yunkurin ganin an sauya kuri'un kwaleji a majalisar dokokin amurka kan zaben shugaban kasa da aka yi a bara shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ce ta jagoranci wannan shirin tsigewa wanda har ya samu goyon bayan 'yan republican goma pelosi ta zargi trump da cewa bai kalli masu zanga-zangan a majalisar a matsayin masu adawa da tsarin da ke bada damar yin walwala ba tana mai cewa ya kalli su ne a matsayin waɗanda za su cika mai burinsa na ci gaba da zama a kan karagar mulki trump wanda yanzu ya zama shugaban amurka na farko da aka taba tsigewa sau biyu ya kare kalaman da yi a wani gangami gabanin wannan tarzoma ta majalisa amma kuma ya allah wadai da tashin hankalin yanzu dai batun zai je ga gaban majalisar dattawa ne wacce za ta yanke hukunci na karshe. dangane da makomar shugaba trump wannan kenan jami'an tsaron da aka daura wa alhakin kula da bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa joe biden a ranar 20 ga watan nan sun kudura aniyar kaucewa aukuwar abin da ya faru a ginin majalisar dokokin kasar a makon da ya gabata lamarin da ya kai ga zub jini a lokacin da magoya bayan shugaba mai barin gado suka yi wa majalisar ƙawanya. dubin dubatar jami'an tsaro na musamman daga jihohi za su isa birnin washington nan da zuwa ƙarshen makon nan mai rike da mukamin magajin garin birnin washington mariel bauza ta ce bikin rantsar da biden ya kawo wani babban kalubale da ba taba ganin irinsa ba wato abin da ya kama daga matsalar annobar covid-19 zuwa barazanar masu tsauran ra'ayi people coming to demonstrate uh, peacefully are very different than the people we saw storm the capital the other day. Ta ce mutanen da za su zo don yin zanga-zanga cikin lumana sun bambanta da mutanen da muka gani a ginin majalisar dokoki a ranar nan. Kuma ina ga za a ga cewa mutanen da suka shiga ginin majalisar sun shirya an kuma horar da su ne. To a dai ranar Talata hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta samu wasu hotuna dubu ɗari a matsayin wani abu da aka ankarar da su a binciken da take yi inda sun buɗe fayil-fayil guda sittin kan mai ginin majalisar. Steven D'Antuno, darakta ne a hukumar ta FBI. Ya ce za mu mai da hankali ne kan laifukan da suka shafi kalaman da ke tunzura jama'a. za kuma mu tafiyar da wannan lamari daidai da yadda za mu tafiyar da ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa ko kuma yadda muke tunkara su. Yin diran mikiya akan ayyukan ta'addanci na cikin gida na da wasu ƙalubale idan a kwatanta da yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashen ƙetare. Sayyid Javid Ali ƙwararre ne a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci a Jami'ar Michigan. Americans born and raised here who enjoy protections under the Constitution, um, and they know where that. Ya ce a nan lamarin ya shafi haifaffun Amurkawa ne waɗanda suka girma a nan, waɗanda kuma suke da kariya ƙarƙashin kundin tsarin mulki, kuma suna sane da mafari da kuma ƙarshen wannan 'yanci. dangane da iyakar inda za su kai kafin su shiga ajin masu manyan laifuka. before they, they get over into the criminal side of the activity. yayin da yake amsa wata tambaya da muryar amurka ta yi masa a farkon makon nan biden ya ce baya tsoron karɓar rantsuwar kama aiki a waje domin haka al'ada amurka ta gada ya ce amma ina ga yana da mahimmanci a matukar takawa masu yin kalaman haddasa fitina burki da waɗanda suke barazana ga rayukan jama'a su ta dukiyar jama'a ya kamata a kama su to cikin makonni hukumomi sun yi ta bibiyar shafukan yanar gizon masu tsauran ra'ayin mazan jiya da masu fafutukar ganin an fifita farar fata yayin da suke kira kan harin da aka kai a majalisar dokokin a ranar 6 ga wata yanzu kuma hukumomin suna mai da hankali ne kan waɗanda suke shirin tada zaune tsaye gabani da kuma ranar da za a yi bikin rantsarwar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin patsy da kusuwara da kuma julie lenz gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu to a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. saƙon bako umara kandilwa bakar ɗan jadi shi ne na farko wanda ya ce assalamu alaikum ma'aikatan ya hausa don allah ku bani dama na isar da saƙona. na kira ga kotun tsarin mulkin ƙasa ta nijar ya kamata ta san cewa wannan jinkiri da take yi wajen bayyana cikakken sakamakon zaɓe da ya wuce hakan yana kawo al'ummar ƙasar rudani saboda ɗaukan tsawon lokaci yana kawo rashin yadda ya kamata ta bayyana wa 'yan ƙasa sakamakon zaɓe sai kuma sakon usman shitu mahuta wanda ya ce ba komai sa jama'a a najeriya ba sa bin dokokin kariya daga kamuwa da cutar corona ba illa akwai matsaloli da dama da suka addabi al'umma waɗanda sun fita corona irin talauci da matsalar tsaro amma gwamnati ba ta ba da muhimmanci ba sai kan cutar corona a don haka akwai aiki ja a gaban gwamnati muna fatan gwamnonin jihohi za su samar da kyakkyawan tsari ga dukkanin makarantu kafin ranar sha takwas da za a buɗe makarantu sako daga aminu adamu malamadori a jihar jigawa sai kuma sakon nasiba matar rilwanu ibrahim london wuba tare da samira iya abbas daga jihar adamawa waɗanda suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa muna yi wa al'ummar abzinawan nijar fatan alheri bisa taron da suke yi allah ya sa a kammala taro lafiya kuma ya haɗa kan al'umma sai kuma sakon salamatu haruna daba da anti matar baffa haruna bajoga waɗanda suka ce muna kira ga 'yan bindigar da suka sace wasu mata hudu masu jego a kaduna da su yi wa allah su sake su domin kuwa a duk inda mai jego take tana son kulawar uwarta mace a ƙarshe sai sakon muhammad ahmad usman tungan makeri jihar naija wanda ya ce jama'ar najeriya musamman na arewa mu dage da yin addu'o'i zuwa ga allah saboda ya kawo mana ƙarshen ta'addancin ƙungiyar boko haram da na 'yan bindiga da masu yin garkuwa da mutane da na barayin shanu madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice 'yan democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba donald trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka wacce ta kai ga mummunar tarzoma da ta auku a ginin majalisar dokokin amurka yayin da suke kokarin ganin an ɗora mai laifin tada tarzoma jiya alhamis zababben shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana shirin sanatin karar annobar coronavirus wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar corona ta yi ga tattalin arzikin amurka. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya. da kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyaru wadda ta taya na gabatarwa sai kuma Julie jesus Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.